أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya matsakacin sarki wanda ikonsa da rahamar sai ba mu ikon sake haduwa cikin wannan babban masallacin juma'a na sheik abubakar mahmud gumi a cikin garin argungu rahmatullahi alai don jama'a ba su manta ba karatun da ya gabata a muna cikin magana game da wato kaba'ira da ke magana a kan sa'a ma iyaye na ma yana ganin kamar yau muna bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda yau ana 24 ga watan goma miladiyar haihuwa annabi isa in ya tabbata shekara 2020 idan muka diba za mu ga mun so makaratu game da wato abinda ya sha sa'a a iyaye mun karanta ayoyi mun karanta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta kistoshi wato game da wannan sa'a ma iyaye hadarin shi da abubuwan da suke kisa tare da su a duniya da lahira to yau kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka kwana a cikin littafi na imamu zahabi wa abin nan imamu zahabi na kitabul kaba'ir idan mu manta ba inda muka tsaya a mun kwana inda yake cewa addu'o'i guda uku ba a mayar da su idan aka yi su Allah yana amfasu addu'a wanda aka zalunta da addu'an matahiyi da kuma addu'an mahaihi a kan ɗansa shi gaba da karatunmu imamu zahabi ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminta Allah sabbata gare shi ya ce alhalatu ba muzilatul ummi aifil birri wal ikirami wal ihsan ƙauna uwa koya uwa tana matsayin uwa a wajen kyautawa da karramawa da sada zumunta da kuma ihsani zuwa gare ku kaga idan muka riba za mu ga uwa kyauta mata ya yi so har zuwa ga ta da yadda idan mutum yana iya gane kaunar mahaifiya ta to ko da bayan mahaifiyar ta rasu to yana kyauta wata ce shi yasa aka ce tana matsayinta amma wajen mi wajen karramawa da wajen ihsani da tare zumunta duk wannan shine ake magana amma bangaren gado ba za ta gadi mutum ba suna daga cikin wani ake mazawil arham ma'abuta zumunta amma ba su cikin masu gado yake wa an wahabinin munabbe an karɓo daga wahabu ibn munabbe kala wahabu ya ce inna allaha ta'ala auha ila musa lalle allah maɗaukacin sarki ya yi wahayi zuwa ga annabi musa alaihi salatu wassalam allah ya ce masa ya musa ya kai musa waƙir walidaika ka girmama iyayenka ka mutunta su fa inna man waqara walidayhi domin duk wanda ya mutunta uwaye ne ya girmama su madattu fi umri. zan tsawaita masa a cikin rayuwarsa yayi rayuwa mai tsawo wa wahabtu lahu waladan yuwaqqiru kuma zan ba shi kyautar da wanda zai girmama shi wa man aqwa walidayhi duk wanda ya sa'a ma iyayensa ya ci mutuncinsu ya yi babu daɗi da su to Allah maɗaukacin sarki ce ƙasartu fi umuri zan taƙaita a cikin rayuwa ba zai yi duniya ba wa wahabtu lahu waladan kuma zan ba shi kyautar ɗa ya iku huwan zai dinga sa'a masa yana musguna masa yana murna masa kenan idan muka dibi wannan hadisi wanda Allah maɗaukakin sarki yawa annai Musa wahayi yake umurtarsa dama kun sani a ƙa'idar shari'a shar'u man na shar'u lana shari'a wa'anda aka bani mu shari'a mutu. illa idza wujida ma yansahu sai an samu abin da ke soke ta to waga magana haka take tun zamanin annabi Musa abin yake duk wanda ya mutunta uwaye ne Allah sai ya bashi kyautar da da wannan malamai suka ce a ce ɗakin kyauta tana aka ba su in ku aka ba mutum kyauta abu ya zama nashi in ku abu ya zama na komi kana aiki da shi na daga cikin abin da malamai suka kaba dalili a kan cewa uba yana ya taɓa dukiya ɗanai babu komi har lahira Allah bai tambaya ta saboda mi saboda ɗa kyauta ce wadda Allah ya ba uba karatun da muka yi baya wani ɗaya to ya kawo ƙarar mahaifi ne ba ba na son ya ɗibi dukiya ta ba ta da jin ɗaya yana ba annabi ya ce an tawa maluka li abika da kai da dukiya ka zuna babanka ne kuma annabi ya faɗa ya ce alwaladu min kasbi abihi ɗa yana daga cikin tsirfa na mahaifi ne ɗa yana daga cikin abin da aikin da mahaifi ya samu sau da babanka kai na babanka ne to mutum ko wanda da yake da abu mai kyauta kyauta ta an ka bashi don ya taɓi abun abu ne miyan matsala jiki sa'an ka in ka tuka nonon ta ka sha ka yi haramun shi ya bata abinci shi ya bata abin sha ka wallahi matasa su bari suna haku da uwayensu su bar gwada ma uwayensu ba su da haƙƙi a cikin dukiyoyinsu wannan haɗari ne wanda abu kun ji abinda Allah ya wa annabi Musa wahayi ya ce duk wanda ka rubuta ka aji duk wanda ka sa'a ma iyaye ne sai Allah ya bashi da wani sai ya wahal sai hiye da yadda ya wahal da uwaye wannan magana haka ta Allah bai ba da bashi ya a lahira tun duniya wannan sai ya tabbata ubangiji Allah ya kare nan ganin ga in kana ganin wasu kisa kisa suna horo tsakanin uwaye da yansu sai abun ya baka tsoro kaga ɗana son ya ki mutuncin mahaihi ne fa sai ka ce ba mahaihi ne na kai sai abin ya baka mamaki to yanzu abin ma ya wuce mazan muhammatan ma kaga yarinya ta ci mutuncin mahaihinta mace kaga yan kaddiba wani babu yana tafi buɗe makanta mutum ya kira maka ne ruwa domin wallahi duk wanda ka takara da mahaifi ne ruwa na ka sanya jawo maka ne duk wanda ya kira maka rawar lafi sai sun ci shi to saboda haka bai da ke matsaka kuna takara da mahaifinku wannan bai da ke.